duk da hasarar da 'yan bindiga ke samu ta rashin mayakansu bai karya musu kwarin gwiwa na kai hare-hare domin bayan da suka sha da kyar a garin raba na jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya sai gashi suna kai hare-hare a garuruwa daban-daban kamar wanda suka kai a garin kalmalo a karamar hukumarkin ilela wanda ke kan iyakan najeriya da jamhuriyar nijar dan majalisar jiha mai wakiltar yankin bello isa ambarura ya ce ko kafin wannan harin na kalmalo an ɗauki tsawon kwanaki ana fuskantar hare-hare a karamar hukumar duk da tarin jami'an tsaro da ke aiki a yankin. Shi yankin Karmalo jiya ne abin ya auku wanda yake kusan mutum takwas an ka kashe. Mutanen nan sun ɗauki an ɗauki shanunsu ne suka bi barayin ga suka musu kwantan ɓauna nan take suka kashe wannan mutane. Ya auku a tozai wanda yake a kashe wajen mutum hudu su kuma a kora haƙi. Aka zo garu wajen su kuma wajen mutum hudu su ma anan garu a haka ce banda waɗanda aka ɗauka irin su tungar zango har yau 'yan bindiga sun afkawa garin rara na karamar hukumar ta raba a jiya laraba ana tsaka da cin kasuwa suka tarwatsa jama'a suka yi abin da suke so na zanta da tsohon kansilan mazaɓar rara wani rabin ɗalla da rara wanda ya shaidi yadda lamarin ya faru suka shigo suka kama halibe halibe mutane na wati suka shiga kala dabbobi waɗanda shahi tumaki suka kore su da raƙumar a cikin kasuwa gefe gefe masu cin kasuwa sun ka tafi da su sun kwaci kayaki na mutane ya abin da suke so sannan kuma daga ciki suka kona mota ta kai uku sannan suka kona mashin bakwai sannan suka halbe wasu mutane da yawa ɗaya daga cikin su da na ga tafi sun kutu yanzu haka na buga waya an ce sun kawo mai kujera da gawa ta guda kuma yana can asibiti sannan kuma mutum biyu suna can asibiti da sannan kuma daga cikin gidaje akwai mutanen da na samu tasgaɗi sun ka injure hakan da intanet injure da. Dan majalisar jiha mai wakiltar yankin Abdullahi Zakari Raba ya tabbatar da aukuwar lamarin sai da ya ce nan take aka ɗauki mataki na dakile harin bayan sun fice kuma an ka samu waɗannan jiragen da ka bibiya su cikin ikon Allah sun ka taho kusan su biyu to da sun ka fita sun ka bi su can musayin ta kaya ba wani muka samu labari can gaba din sun yi bambin din wasu daga cikin su ko muna fata cewa Allah ya so su ne sun ka cimma sun ka yi bambin nasu tsohon kansilan yankin ya tabbatar da zancen na ɗan majalisa eh sun zo na sojoji sun zo sun ji har bakin gari su ko bayan sun tafi nisa sun so zuwa da sun ka mana kowa ya dawo ga jirgin nan kuma nan ba wace minti goma ba sai muka ga lalle jirgi a kusan biyu zuwa uku sun sun san wajen da sun kara. Mahukunta a jihar dai na ci gaba da jaddada azamar su ta ganin an samu ɗauki ga matsalar kamar yadda kwamishinan tsaro na cikin gida abubakar mai kuɗi ahmad ke bayar da tabbaci. kaga dai dama ta'addancin nan shi ke kawo cenar da mutane ba su zama gida kuma sun zo sun ƙara hargitsa su sun kwashe su. sun kashe na kashewa amma dai gwargwadon hali an yi musu bannar da faifan ɗan jima kayan su abu kuma ba tsayawa an kai ba ana ta ƙoƙarin ci gaba da irin wannan hari an mu ga Allah ya samu kai ƙarshen su. Yanzu dai fatan 'yan Najeriya ba ta wuce a kawo ƙarshen wannan matsala ba ta rashin tsaro ta yadda komi zai gudana Salom Alum. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.